بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربما تعالى تفتح الله أفلا تنسي جعلي شنو ولوجه تفتح عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيه؟ ina na safogun ya shawwal 1435 kalenda ya hijiriya na jibere biyu safogun julai 2014 kalenda ya ne Insha Allah ta'ala, iyawa mythologique Ethia منظورة يلغى المقاصد الشرعية نعم اتيا موضوع لإلغاء المقاصد الشرعية كي منفعين مسلمين شو ايوانا إذا جدا مبني عجل وكذا يدوى المسلمون على إيه addini kiki wa jin wa ga musulunci ki musulunci wa ga wa goki manufa musulunci wa fe jiki wa keke ciwole adiyana wa gana sannan yawa ɗin jiya ba da layi manyan usuli sai da kya limamu abul ma'ari juwayi rahimahu lahu ta'ala to al-imamu al-ghazali to al-imamu al-amidi to shekul islam ibn taymiya to ibn qayyim to al-imamu shaukani to al-imamu sufi man wuci ko wuci ko wuci na jibayna especially al-imam shafi biyu ni ita fi al-muwafaqatu a ga ga mutunci da daga tabo da zo ba ɗan mutunci wujina wuce ruwa ce bunin ya guda nini a daruriyar ya baki alhajiyar ya taki a tashiliyar ya wuce wuta to ɗan ne ki abu ba na gayi ya mafari ne ga daruri ya ci nan nan ya ji bayan kiwo a daruri ya ci nan man shigawa da gutu ya mafari musulunci gwaji nisa ya baki musulunci gwara nisa ya taki musulunci wego dangi nisa ní tí musulunci egwu hankali na tọ́ egwu tuntun musulunci ti egwu dukiya tọ́ egwu kí dánú egwu tun egwu tuntun daga yewa ga yi ji bayanin kibo yi ba da sai kice turu ba na ajiye kanya ne ya mafari na e ga ibu wata addini wani addiniyar musulunci ga sai ki je da bayan ga mutum ta ke shiga inna dina inda mali al-islam lalle addini ba ya ce ce ga musulunci ebe na ma musulunci gwa addini tsana energy bere ya imani musulunci ne wa ga musulunci da ke mu ga malaka ce latin da لا يستكبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والوفود بأهلهم إلى عهد والظالمين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون sai ga zai sarfi ranci wani wuju a hakuntun ba da mashiriki wani mamulik Wani bolo-bolo da ji bayan zai ne shi yau ba ne giniyar da ne ko ba ne giniyar da ne su sana ta wani a'a walakin na jirra amma ne bolo-bolo na ne ji ba da gayi man amana billah zan gayi ma ji da soci wal yawmil akhir kuma ya kwali kiyani wal mala'ikati ma iman ji mala'ika wal kitabi mutan iman ji littafi ji wal nabiyina ma iman ji annabi ji wa atal mala mala'ikati Allah ya na kudi ji dawul qurba zai je bukatu da zai ji dan jijina wal yatama zai kudi ji wal masakin dan ne mataki ne shi wani kuna jari ne za a halar da zai jira a rikon ya shi na hada karshen aya wuce wani biyu ne imani ga aya ne biyu da wani ebo na musulunci gwa jini tsana ewa ga musulmi dongo e mai musulmi imani musulunci da wani na musulmi ẹgbẹ́ ni mo musulunci ti ẹ̀wọ̀ àdí ni sọ́nà ẹ̀mẹ́ sí ẹ̀fẹ́ musulunci ni rádọ́dà jọ yi ní ibù tó wù wọ́n tó bẹ́ẹ̀ ju ẹ̀fọ́ àdí náà bí àmì ọmọ rẹ̀ nga àdí tó sọ́nà náà sọ́nà gbẹ́gun ní àdí islam alákan sọ́nà àmúkú yìí dá sí ẹ̀wùtò aláyíwá àdàlà wai qalu sala amana salla zaka wa iza izaka amana zakaya ya siyam ramadan amma fiya fi ramadan wal hajj a jarji al imam al bukhari to an nasai to al imam tirmidhi agan gudu rawu sai muslim kitabul iman babu bayani arkan iman rakam ya hadisi 19 kullu الإمام القحطاني ذاك يوم يبدو القحطاني وقال قل آه، من صلاة الخمس وعرف قدرها فلهن عند الله أعظم شان لا تمنع أن زكاة مالك ظالما فصلاتنا وزكاتنا مختان والوتر بعد الفرض آكل سنة والجمعة الزهراء والجدال مع كل بر صلها أو فاجر ما لم يكن في دينهم بمشار وقيامنا رمضان فرض واجب وقيامنا المسنون في رمضان والحج مفترض عليك وشرطه أهل الطريق وفي حج الأبدان وإلى عشر الإسلام ngaman kura sakini wadana na kundin salati wa kanti awa ki sallah wucin ha sallah wucin kun ji kini a kurba zuru lasar magari insha wato lan waje zuwa jun jau lau jau da lokaci wa alifu qadra wa ki mai sallaye falahun na inda Allah ya zama shani matsayin ya sa da rikicin wajen tsaron لا تمنعن زكاة مالك ظالما duk da ya ce ta yi wani zagawa wa zaka mace na zakawa fasalatuna wa zakatuna huktani to sarjaru to tsakanin yi wani yin juku ba yau kin yi na wa yau musulmi kirkiya so ke yi sallanin ashin a to gaje dukiya wa mai wa zakawa yau musulmi kirkiya yau والنشر بعد الفوز الآخر سنة صدعوا في نبواتنا سنة نبوحنا والجمعة الزهراء والإيداء فجمع في جمعة كل جمعة وكل نجي مع كل بر صدق أو فاجر ما لم يكن في دينه يمشان وما لم يكن في دينه أهل السنة والجماعة abdullahi ibn umar zai sallar zuwa jaji ni yusufu sai da ya dagwa ya to je pinci su a yau sai ba sallah sai ba bai zubu shi na kwaji da fata ne yau sallah juma'a sai ba da ko yi da to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qiyamuna ramadan fardun wajibun wa qiyamuna al-maqrun fi ramadan azumin ya ramadan wajibi ne da kuna wa qiyamuna al-maqrun fi ramadan qiyamuna mawajibi shi ne sun kullu yau والحج مفترض عليك وشرطه hajji wajibi ta ke yanzu a mashar da sun gara abu turaninsu wata afghani amincin zai kowane waje lafiya waje kwayo fiye mai mai tafa ya yi na nuna wajen za a tsarin wani shi ne shi da wani da ya yi mini ẹ̀kọ́ lè láwọ̀ àjíní sọ́nà èjì fòrójẹ tó wúrà mẹ́ta wẹ́ẹ̀ tí jẹjẹ mùsùlùmí ó èjì fòrójẹ tàwídì èjì fòrójẹ sálẹ̀ èjì fòrójẹ àgùnfẹ́ èjì fòrójẹ zakawẹ́ èjì fòrójẹ àjìdí èjì fòrójẹ jẹ èjì fòrójẹ nákìlájì èjì fòrójẹ túnbẹ bẹ́ẹ̀ tìlúfàwì bẹ́ẹ̀ tó jírìkì domin mun cici mai fata mutunci su ko da mun shi mutunci ke ke kan waye ku je ji mutunci a kirka wa ti kan wa za wu kan wa za gani kan wa ga manatan wa ilo ku ji kan wa ji na kan wa ni wa to kan o to ye ti o ye mutunci kan ba ta ki yo mutunci ji ko da ku ko maka waye ku je ko ji mo e wa wa ji nya ta ebo ne zarge da jiye da jiye amma da jiye ga ya luwa na a ce da jiye da ba dini ki ta ga su mu goyo mu wa da jiye na dini da ko ta dini a yayi nga ma da jiye su ci ce ti jan ko ga a ji ko ne ku wa ma ka wayar su to gwamnati to ciyaman to ci to kansala to nyanguwa tó títí tó ẹbá tó ìmáṣà tó píríncípà pátẹ́lá níwájú tí ó wà á jẹ ogun èdè tí ó bá wọ́n ná ẹjọ́ pòrògbó ti pòrògbó tí wọ́n gbọ́dọ̀ wọ́n ti yèrò tó ti láàrín ẹ̀dín ní mẹ́tẹ̀lá náà ti láwùjì àfáàmù sọ̀láta wọ́n á tẹ́wọ̀ sọ̀láta wọ́n á mọ̀rú bí náà rú ti wọ́n àwọn ìlú náà gbàdéjì gáyà kápẹ́ta kí ó ti mú èdè pòrògbó yìtọ́ àlúmọ̀jì bẹ̀rẹ̀ ọdẹ ma gàtẹ́ ilé gan fòrò jíbe tún gúrú kó ti kéré tún jẹjẹ ẹgbẹ́ mẹ́jì ọ̀rọ̀ ọmọ wò tó jẹ nà fi ibi náà wà jí náà wayanci ce ki wani ta wani ta kullu ko kumbatu ya dole bil khairi ta dai da jati ta ke bar ya ke ji furgan ya kai na a ce da ya al khair wa ya mu ne da bil ma'ruf bin hawla ni musa a da goro da tuwa da ta wani ni ko la ya ta mu ne ko ta mu ni ni benyoma lẹ́yìn mọ̀jìmọ̀ lórí yẹ̀tọ́ ìdẹ̀gbẹ̀jì èyí ya pọ̀lọ́tù lọ́jẹ́ pọ̀lọ́tù lọ́jẹ́ ìdàgbà tọ̀bá rẹ̀ mùtẹ́ ẹ̀dí ẹ̀dẹ̀dẹ̀ ó ti káàdà mú tó jọ lọ́dẹ̀dẹ̀ lọ́tù bá ní ẹ̀yìn tó sọ́lẹ́ ní ẹ̀sìn jẹ́ ayé ojú wù. Tọ́jú wà ní ojú ìrọ̀lẹ́ ìlànà tó bá rú kò mọ́ni bí màá rú ní wẹ̀lí tó wà bàbá yìí ẹ̀ẹ́dùn ọjọ́ fòró ojú fòró lójú wọn lọ́dọ̀wọ́ wọ́n á wọ́n á fún ogun náà rọ̀ kúrò àìní ní èjì àti ẹgbẹ́rẹ́ don wani hannun sa a sanar ga mara hannun kumin karai fadi ga yuru biyari sananiyar da jeru ne gwanin rawun shi ba da guri bayan nan ya sauke ya kasu wani yin gwanin wani ba da guri na nasu fadi misali su ba da misali bayan nan ya sauke kasu da yin gwanin wani ba da misali na ma fadi kalbun jambarin wani ne ya guri wa zari ka zo afin imanin ga imanin da kowane rari ma mutum amma wasu na jin dawa ne jibotetu waga ki dawo ta din gore ba duwa ta ga wai ne je ilimi o mo je basira waga ta dawa ta ga ke ba ku ga ni ta a ga gaskiya she ba ku ba a ga gaskiya tu e jin dawa jin ga na wa ni tuwa e za mu ga yin e je duwa ta e ba gaskiya e wa go to do tu ga ke a na je ba so ko ji ya so ko wannan Gana je ba wa to go na go to la go sa wa go to ji ne go ta go je ba wa a na to ku ba ni je go to ku go to ne ga ga ni agwa sun da to mara go to amana e ko ne ga le da ga ya de go ti ne ya bai wa ko ji murati al masaiya al masaiya dan da al mafasidi har yanzu ya yau bebe nini ekole lagu adini tsano haramu yo musulunci ne da ga da adini madadin yana sai ya kun inda ma arama rabiyar fawaisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghy bi ghayr al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu gangan sai cinni wato alfadala ya haramu to to to domin ba ta yi a kan biyu sai ci mace ya lafa sai ci baki la yara mu wani zu ga mana da ajino ko wani ga wanda ajino mu ga je ilimi ma sai ci la yara mu e bogo ba na wa je ilimi tuna ga jo go mu mu do go ya kunya aiwa wo ma ga ga zo ma ya ya na ga e da ni ga yana kuskuru abba ya ri jiya da shi ga e ga kazanan ga yana wani jiya wani jiya annabi ya kullu bani adam khata ba an dole tuci wa khairul khata'ina at-tawwab yau maji ala sai da mu zai shi shi cin da kina ga da su ba ebo e, na me je gidawa me je je wuci ma tuba jina Be ya ni jina wuci la da wuci da atwa abul hasan al-ashari mun san da wa kida shara wato tuba jina lita ji ka da kida shara mutu an yi mutu mutu ebo go manya kida jaja ga la tamutul mauti bi mauti ha e da ga kida di swali ko to di swali ko de ga wani atu a kida wuce to wala tamutul mauti bi tawbati makala ta ce to zan go chuga amma ga wani ga tuba ni lawo ga wani ga to Allah ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam da ويكون كمان تعبوا وجي يريد ويكون كمان تعبوا من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار فنعرف كمان تعبوا بجاجل الواحد ويعين من الشمال ابوغا يضعف كمان تعبوا حديث كم تضع بهجة لجاء حديث نتضع جاء حديث نتضع جاء حديث نتضع جاء حديث نتضع جاء حديث نتضع جاء حديث نتضع da dokar wajen gane wasu yin wani duk da ma sarrafa sani لو المصنفون في السنة من نجي كلتا في جنسية السنة جمعوا بين فساد التقليد والمطالب وبيان ذلة الآلين من نجي كلتا في جنسية السنة إلا بيان السنة والسنة ثم باب دليل كدير نجي دير النبي يعني جير جي بيان كدير من بنوا جنسية تلوشي بشيء ليبين ذلك فصار التقليد وأن العالم قد يزل ولا بد man joyu yo mai a ci bici na sai dole ya gwada jami'a iblai sadi masu rin ya gwada ba da man gaje yi ka kana wuce masu wa fala yi ba kabulu kullu ma ya kullu ku ungwani ne ya ji makanta shi ugato yan dole na mai miga da ni ga gona a a e gwada mai wa gando ci ga ma ci bici na ko maga mutu ba ya ba da labu wa mu jami'a ne producer mutunci na ngado na وينزل قوله منزلة قول معصوم هو هذا من لدى عجل جميع نبي آآ فهذا الذي ذنبه كل عالم على وجه الأرض من من دون تاتيه كموت جدا فيوجد نوجه لدى النصنع وحرموه وذنبوا أهله من جمع بعد كبير والكبير ثم الكبيرات بسنة من جعلنا قوة على النصنع ebe na musulunci gwa dini tsara musulunci ga ya dudu wani ne a jini ɗai wani da yi je limi na gawa su zai yi mafi durwani mada wani limi na sai a gani ba wani a daga da wani limi wa bai na kuda da sau da jini ya damu da wannan jina la ya damu in ba da yi ka ne da je limi na bai je limi na gawa je limi a da ebole musulunci gwaji ne tsana nuna yakwai wala gwaji ne tsana alaya da makaranta da masallaci da e, da rai ne shi ebole nuna yakwai da musulunci la gwaji ne tsana da zaga a jini da alawa a ga mabbadana jini na ko fakko da na ga a jini shi bada zama hausa hau ebole musulunci gwaji jini tsana fitira ya yi zaka yi ji gashi ba mu ebin do ne mana matakin fitira ba ko shi ga ruje ya ko na fara ko mai mu ga malla mun jaja ga al'azalu il asla zanna ne da jina lai za la ya to biya jinna zo Allah ya yi ni ne ko na mutunce la wa ni so da ji ko ne ku e ku ki ba ni da so mu ki da mu da ne zo ko ba ne e wa da da ji ma da ba ni ci de ni ne da mu ni to mu ce ya kulla ya na wa ki samawa da ba ki da ta Allah da da san mu da ki ne da da mu ne ne da mu na ta Allah la ya fa wuya annabi ga inna ruqa wa tama'im wa wa da shirk ruku ya ne da ya cike sun ya jani jina da la fa je la fa ce ci ba ci no ibada ka bari da ji tawafi ya ka bari ko ce la ni no ka bari ko matsa tun da ke ka baro ko a bari da dagu ne matsa ci a rin sa da muke da ne ne annabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan fara yataqabu kubur adiya ibn masajiya la ta kunta fajr da fara shi aka bari a rin da masallaci sai ezuji kuti bai zaɓi su na zuciya ne musulunci hukun ta guna da ga manta da hali farfar da bi da ya kawai ya su ne da za a na mu ji musulunci kuti bai zuciya ko mai tuku e gwaggo da e kwando da na mashirka na addinin musulunci hukun ya yi ba ci ne na musulunci gwata na musulunci gwara ita rai da hanya musulunci rigiyar wai gutuwa in doro na da ta ga turai ba ni ya ji lalace na mutunce wawan ebo ne ma mutunce wala sanu ngano go wajije o te jije ko wajo ti wajo fakaya wajo da gwe ba kibo ebo ma da yo mu ko mu wori yo mu ko mu wori yo ko la tutu mu e ji e me ki e ma ji ba na mu ebe na musulunci gwara isa na ji ke danawa wuta na wata wara iza ko a a musulunci ya danawa na Allah subhanahu wa ta'ala والذين لا يدعون مع الله إلا الآخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب sai ki ga mini fi fa'ida kirki na ji ba jira ba nan ɗaya laifa sai ki ba sha يجبو تعيما تفهم بدي الله ونعم ولا يتمون النفس الذي حرم الله إلا بالحق أما يقول لا ينتج عجارة مناسب يكون ولا يظنون ما ذلك ومن يفعل ذلك بندور نار تظن من وسنين إن الجنة يلقى أسامة يضاطل على الجنة سيامة ذنوا أقول يا ذابة وأقول a da za mu kwatun ba da shi yi umadan umadan inda ba da gara shi ba shi nan sai mun dinje da gwamnati ba e zawu da ni ne ne la da lo na no sai to ne su mu ne mutane da fa da zawu jahannam khalidan fiha zando ne ga mu ni mu je digangana e ga ba da ne ne ja ne umadan umadan mo ba وغضب الله عليه كيف مدار بشمه ولعنه كيف مدار بده وعدل وعذابا عظيما كيف ما شبع عذابا وكنا جكن كيف مدار ولا ظهور لا يأتي مباني وتأتي

ولا ضروري نتيجة عجل عرب نتيجة عجمي وعقل الربا بيض الربا وعقل مال اليمكين بيض الربا سيرتني والتولي يمسع فبيض الربتي تفنقع فولي وقتل البنات المؤمنات الغاكلات وعليك من يظلم من تكون لباني يضعي لبا ودبو káwèé ju sálà wèé tí a zùn wèé wá zẹ̀ká wèé lọ ájì wèé ló ń múra wèé gbá kúránù wèé jí ti wèé jí nẹ́bẹ̀ ní àmà wèé wúzà bìtí àpò ẹ̀kọ́ àrìkíá ní adẹ́dàgbẹ́ wàá dẹ́dẹ́ nínú ẹ̀kún náà ń surprise mọ́rẹ̀. Ana ga hadisa jurera anabi ga ta da mani muslim kuma ga zanin yajin kin ba da kiyayi ga zanin yajin kina qalu kina man da jira man wala man ta sanin yajin da nan da jira ne amma je wani mota unde ya tija unde ya kama shi ya unde sanin ga kiyo ya ji wuce annabi ga inna al-muflisa min ummati lalle ya je cikin al'umman gore man ya ci yau mal kiyamati na zana da kwali kiyami bi salatin wa da bi sallah wa kiyami ga azunce wa zakatin wa da toke wato zakati amma wanda ki ta kunu zai gari na fa wa kashe ta ma ga wani zan na tuku wa ka ga fa ga wani zan na kaza fi ga zan ne ge ci ga ko zan ne da ya ci kun ga zan na karo mu da daliya wa kada ma na ga wani ji wanda na ku mu wanda na mu ya ko wanda ne ina wata faka da ma za ma ta ga da ma ja ta ne ya wa daraba hada umatan zanna fa yuta za min hasanatihi àjálàlàdé sálàwà aláàzàlò gbájúná alálàdé azùnyẹwà aláàzàlò fàbìkínà alálàdé zakawai aláàzàlò jíbàtà ọmọláwà aláàzàlò mọ́wúlé dúkù rọ́n tó ń gínà àmàláwà bàtàwọn yára rẹ̀ wọ́n yẹ́ kó gbàlọ́ ogun inú mẹ́rin ajálù ogun tó mẹ́rin tẹ́lẹ̀ mẹ́rin pèsè ní àlejò ọmọ jẹ́ ìyá zunubi ne zawon ki jari na biya ku bai yi a ke yi ke zanen yau ne ga agwa ta lugan ga agwa zaku gan agwa zaku gan ko a tamu ne su Allah kiyaye mu fa in fa ne ya hasana ku qabla an yuqda ma alayhi abike le tu kula da ba ta ga agwa ta lugan ba to ga nan ku ukhida min ku. akàyé sílà ní ikú náà ni pọ̀tíri àtàrí yìí ṣùgbọ́n tó yà sí náà àtàtú jẹba na àtàrí lónà ṣùgbọ́n ndị muslim rẹ̀kà náà níbi tó báyìí ètò wa. ha ebo na mutum nke gwara na gaga a ẹjọ́ ìgbúrú wọ́n wúni ẹ̀ nígbà tó wúti nìkan nìkan nínú wúti àjọ àá ga ah, wúti ah, ah, ohun wanda lamini waje hanji mutuncewa Wa lamini waje bindiga mutuncewa ko lamini oyo jina mutunci nubo ko labo gbogbo hasho dolo ti eyi no to bi hadi mutunci wa wani yo we yin no Allah subhanahu wa ta'ala wa la taqulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima e ga wuti ta sai mu ce ce su ne wa man yaf'al zalika udwan zan to ne maga ta tunta mini wuna fa safa misli na zani gula da ni wa kana zalika ala Allah tsira, amma la wa ya lo na wuje na zo ba ku ko eh, na en yo da sarki na so ko da ruwa ne ruwa ana jira da radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala na bi hadida zando ne ga ni ube fana fa hadida tu fiye da yadda wajo ya ci na jahannam zando ne ga ni ube fana fa wata ku gugu a ci mu da da do ta kike lai fa wata tuni ni gugu na jahannam khalidan mu khalidan fiya abadan wa man qatala na bi sunni zando ne ma ga ni ube sanwi na ne wai ni ba ga ga ya ne ni ko ni wa opposition do ci umalaja wani do ce bindiga waji ba ta umalaja wani do han ko ba ji do ci ba wa wa mun ne ba ji ba wa ji tre wa san mu lati ko ta ta je fi ale fa wa ji wallahi ga ni yo wa da fa ri ja yo wala da da ta jo ni azaba ni halin da wani mankata da nato da sunni da an zuwa nila ni wuje son wuna fa sun wuce yadda ya ta'azza wa suna da jihar nama sun wuce a sun wuce a ke sun goma jihar nama kan da muka da nan fiya wa limamu su fara kitabu tibbiyo raka ne a yi ke fara sarari sarri ɗin alima muslim kitabu iman raka ne a yi ke wako wannan e wago muslim ce gura ito ina larai da a yi kira di lalace na musulunci ne da ne mini ẹ̀kọ́ ni musulun ke láàbò láì sọ́nà musulun ke ẹ̀dẹ́bẹ̀ àìkítà lùfín fìtìnà fi hàn fìtìnà dàbí ẹ̀rù tó dùn kú lọ fìtìnà pàtì nẹ́bẹ̀ pàtì nẹ́bẹ̀ fún wàá gẹ̀dẹ̀ nẹ́bẹ̀ ògùn náà ebe efunne bi efunne efu wa adogugbo ko ịzaje lọla liji wọrọ atịa bịa kwuo agada na ịzaga atụdan wo ogwo wa jelo ati ati ezugbo alifiyari na anabi ga la izali muslimu fi fusati min dini muslim akụ man awa musulmi a kujawa wa dan ba ruwa dan jinu wọ́dá zàwé fáàlì kí á ní lànà owó náà wọn àbẹ́ òjàre ya rẹ́bì sẹ́nà ara wọn wọ́n tún náà wọn lọ́wọ́ tọ́kọ́jú là nígbà sẹ́nu fi mẹ̀kẹ́tẹ́ lè ní tọ́kọ́jú mẹ̀kí ló jáde wo tọ́kọ́jú àgbẹ̀ òjòwò ní òjòwò ní ayé tún fáàlì kí á ní wọ́n náà yẹ̀mọ́ náà yẹ̀mọ́ náà. Bàbá ya rẹ́bì kàtàkì lítàkùn náà lìzọ́ kìlí fúlàní ni wúzà ní wọ́n ẹgbọ́ fún ìdùnnú yẹ́ ìdàkẹ́sẹ́ ẹgbọ́ ìdùnnú yẹ́ ìdàkẹ́sẹ́ ne ilé ìtìgbà ní ti rájì pé lànà àtàrà lànà lórí ẹgbẹ́gbẹ́ bijafu o jidagu yendo to lai da jugu wato go la da ga jugu wato go bijafu wala to ka na da dina yi fari ko za mu ne ta yi ne shi a da ga mun ga cha da dina yi gugu ja dina ja ja ya lan jihad al jihad ibadallah ga dikini mu ke ne jihad Mu da za yanni mu jira ja ni muhammad yo yanda mai ja na ne malawa annabi ja da dikini ne haka bin zajen wasu bana da nasara na nan za a walafta bi qatilin rajulan yusali ala tusani akhar min quraish me an ki fiye da wu zan ce ba mulki na zan ce waye ne ba na wu tusani ku wa alayya ifni na mulki ne wa fiye mulki ulo le ce da nan mauna mata kin go a ma azan da yi ki bari wa shi?" to ku ta wanda na ce wa ne da fa ita ne da ne ja ne ke una wale da je basira ne na da Allah min yana laga musulunci ya gura ita na zai shiga gitu na abuwa wa in ta yi fatari min al na tattalu fa aslihu bainakuma aga je za ku ba ni musulmi ne je so na a ce ku ba shi na a ta kan hago fa in ba ga in da kuma al-ukhra fa qatil lati tabya ta tabila ila amrillah ne ga je suna abu e bana musulunci gura ita na musulunci ga doji jige annabi sallallahu alaihi wasallam ta dawo ibadallah wuce ya so ki yada jiki tibe ma anzalallahu min da'in illa wa anzala lahu shifa ce tiki ba tan dole ja sanin wata duci jina alima guman alima guwa da gina guman da gina gu sana ke ke zane kya ne ya e gogo mutun ke gora ya mutun su shiwa ga wato kawai ga ta ya taji buga ga ga mani to ki je ku e go lo tuma a a duwe ti ta ju awa kawo lo tsara go ba ne daga lata mai yana rukun mota zando mini ya ba su tumo ko nga da je dole ga Allah nga da ra ga ja ne ko ya ni go ji ani maga je ni ga ja ne ke da ni ji ki ji ani ga ba tu e bana mutun ce gura e so da wa ba ko ana ga la ta tamannau ni ka al'adu e ga sai ba e ga ya je gube makiri ma e ba ga da ji ma ne ma makiri ma ba ta ne je ko je ne la ga mutun je ji na Musu ce go rai tsana e go go duke ku mini ya kone mutunce lagura ya tsano amuru ba shi mutunce wani alaukun shahari ya zama gaza e wa lawan waga ku ci ba aleku ku ci ba aleku da fi filkat da al'urru bin urri ina e gaza wa lawan waga mini ya kone lagura ya ya zuru wa ne medicine bẹ́ẹ̀ ni ní ẹ̀ náà kì í gbẹ́mìí ẹ̀ ní ní ẹ̀ nídùú àìsùn jẹ́ bọ́ kí

ebo ne musulunci egbola itwana ke zaga be titi òtítì ètò yẹn àjẹ́ àràbù bí ẹjọ́ ebú ìyá fún wa kọ́ lọ́wọ́ sẹ́kìrẹ́ ìgbọ́dọ̀ ajá ti kí kí dáná wọ́n bá don ka ku ji fitinu bi a gaba fitina man a rabin gaba tsalullah al'afiyar ba lafiya ga su kuɗi kin yi fito ya wuce ji lafiya bida so ya wuce ji lafiya neja so ya wuce ji lafiya nigeria so ya wuce ji lafiya ba lafiya da so ta wani lafiya da kan gawa da sallah da kan gawa da injino kan gawa juma jumalo ko kan gawa to su ko kan gawa da lo waje waje wanda duk fa mai a da su ko to da shoja wanda mai wuwe yau a jikin dole zama lafiya ne wa Allah kiyaye ye ta ci musulunce wa hankali ba an gitwa hankali ɗaya muci kuro a mai da hankali su da yanar da yare amma musulunci gwanka da zai bane ma musulunci gwanka da mutane musulunci da kila da ramu ebo ne wazai da finge ko wa fi wiwi ko wa fi shanisha ko wa fi kotonni ko wa fi heroin ko wa fi kibe benelan kodin ko kodin benelin ko wadi kiyo nga wa intoxicate waga waga pe kowa lakojin wuce ke wani mai lakasarar wutan wuce duka wani sulobo ba ta na ke wani ga ga'i ta wajen kata yin ba ko kuma su ji zautu wajen zanen allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يا رجال ما يجينا يلي أجيوت يا gangani bai ta caya bai kuji jiya sai ki e sokwa ni ne tuye shetan go e gogo e je ma ga ma ga baza gwa ma ga cinje da azama kai kawo lazali to le ne kuje ne ga jimu ebene ke egwu hankali tsa sai su yadda egwu gwaye lobi kirke magungwa lokacin da nemo an jabi radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala ga alibra inna allaha إن آل الله أهدا لمن يشرب المسكرة أن يطيع من دلة الخبال قيل وما دلة الخبال قال أرق أهل النار أعلم صاحب وكيف تلاقي عن كل تاكيب وقضى عن الكل يجب تنجينا نغطي نت الخبال لا يشوف عليك يا رجلنا أغطي نت الخبال جاء نجي قام نقايا جيني نجي لا يشوف عليك يا رجلنا شكرا لك وقال فين أتوبة جنجة hankali na musulunci wata ne rawar ji lalace lori amma musulun rawar ba da su annabi sallallahu alaihi wasallam ga man shariba al-khamra fi dunya rima fi akhirah dan zuwa ne a cikin yona wa je ki fa alkiyamiya ɗauke madan aljanna ya aljanna mai fiye za sai ta yi da aljanna fa hayya ala jannati adni fa innaha manaziluka alula wa fi almukhayyam ibn qayyim ga bi da aljanna ga ne ba fadin da koyi aljanna ya mu dana e ko na tenti wani wani ta aljanna wato amma ke problem na dace ina lakin na nasajul adu fa hal tara na'udu ila awtarina wa nusallamu madrija bil shekan dana shekan jini dana shekan zanji dana shawa dana shugba shi dana tafin yagba dana kana dana ishega bai yana bata wai ka zuwa jini ji wai ne ga yi ga ga wa a ne ga ga mu ne ki niu ji so ko jini ki a janna bori ne ki wuki ya jini ki yayyawa da jannan nan Allah ya samu dace الإمام القحطاني ويقلتا جميل القحطاني وقال مص النساء على الرجال محرم حرث السباح خسارة الحرسان لا تلقى ربك سارقا أو خائنا أو شاربا أو ظالما أو ثاني قل إن رجم الزانيين كليهما فرد إذا ذنيا على الإحصان والرجم في القرآن فرد لازم للمحصنين ويجلد الذكران والخمر يحرم بيعها وشراؤها سيان ذلك عندنا سيان في الشرع والقرآن حرم شربها وكلاهما لا شك متبعان من مص النساء يرزقه صلى على الرجال محرم إلى جنبي وجيني ويعني وله يجيب يا عبد حرص السباح خسارة الحرسان إذا قال نتوتي وعدا وانقبع ويا سارة بيوت ها؟ wuto da luyin waje na gaba zuwan waje ba shi kenan ba tom la talqa rabbaka kan aw khalinan Na gudu sai ki waje yake ci kwali kiyani mare Na gudu sai ki a gaza ne ni uyo mare aw shariban aw zaliman aw zali ko a gudu sai ki kwali kiyani a gaza ne yake kin ciro ko a gaza ne azalim yo ko a gaza ne mutiya yake kira ciro mun ga gudu sai ki a gudu ga gudu sai ki a gaza ne muni sannan musulmi ne za ne da fece na nan waliyar fece na nan zakirki da na kuwa ya rasu na ga ko ga kuma fece ma ba kuma fece ko yake ci ko wani jafinci ko wani yanki daki ko ifadi da gyafu kun inna rajimar zaniye yi gidan gina kun daga inna rajimar zaniye ne ta kula wa fuza ku zane ya zai cina gubaru faridun iza zazale ya adadin tsari farin da ya da ke zarinar shi a ga nan, a ga wajen a da wani a ce cin dani amma tsana tuni kuma wajen individual da individual da wal gema yi rabu bai bai'uha wa shira'uha wo kuje ujaramu wujan ramu wa shige wujan ramu fiye da zalika indana ya ko kuto ba ta ramu في الشرع والقرآن حرم شربها شريعة مسلمة توقف سنة نبي تو قرآن وآية فلا جرامه وبابوما dole ne daga mutu tuna ima na daga mutu alquran daga mutu sunna daga ga ne la ji fi juja ni wale na ne sauya ni ba e bana musulunci e gwan kali to ne kurafat e wa go ẹnẹjì dídí ẹjẹ́ àná ọ̀dà ṣùgbọ́ ẹnẹjì ẹjẹ́ sí ìlú ro na ọ̀dà pátá musulun jẹ́ wọ́n ẹ̀nà ẹgbọ́ na musulun jẹ́ wọ́n kẹ̀lẹ́ tọ́nà ìlì ní wọ́n jẹ́ wọ́n bọ́ ọ̀dọ̀ jí dàwà ìlì ní alukur'ani dàwà ìlì ní sunna dàwà ìlì ní usulul fiqh dàwà ìlì ní alukawari fikiya da wa ilimin al-maqasid shar'iyya da wa ilimin nawu ilimin sarfu ilimin balaga ilimin fiqh ilimin medicine ilimin asibu ilimin engineering ilimin physics ilimin chemistry ilimin lugha ilimin sinawa wangi an ne kafinta an ne tazinjo an ne sayan bo an ne da an benji wa ilimin naji da ankali an kali wa gashi wai mutum biyo ba ajin ala yi yadda ita wani ya a ce na nigeria a da kiyaye ilimi na ji alaku biye na muna je ilimi na ta an lamu da minu ma yadda na ya faru ina yadda gwada wa na na amfani na na tukun ilimi ya ilimi e e e ya kafirci ya zaje ciwo wuwa ke mine sun ba sun ko wuwa har yi jin lajo ko ne lo koyo an ga wani fata ina a jiki a yau ko ni mutu da zama ne ganin wani ne fata wani da amfani ga da waye limin na jimin Allah kiyaye ya guni ci mine na mutunce gusa da mutunce gu na tsusa ejima da famili mutunce gusa ebe na ma musulunci yango ita tana sukun ga mala musulunci ajin la yara mu wala ta prabu zina ebe so ba zina mare inna kana fa'itan wasa sabila annabi sallallahu alaihi wasallam ya salatatu za wuta da mu la yukallimuhum Allah to ta ga gabi aya yawmul qiyamah fa al qiyamah wa la yuzakihim to ci ma ali za wuci ja wa la yanzuru ilayhim to ci ma ci ale be ra ma wala ma za qalim da ne ma ja da ba ne sanna min ya bo shefu da ni da ci to dan sa ne da ci dan biya tune ga da zuci ne dan gani biya tara kale ya tuye limamu ga gudu

wume wu amma waya maja a da diga ga wu ma sabin da da waya da kai in da ji wuce hagu ne kayyar ku ji aje baji ba ni ga ne in da ji wuce sa za ta mutumi wa jama'a in da ji wuce sa waje ba sai amma waya maja da ni gani ga ga ji wuya wa ma sabin da wuce da ya ba wuce da ji ga ne eh wuce ne a da diga da zawajin wadudu alwaluda fa yi mukasir zukumu al'umar yau mai kiyama ya ji zage yawo na yewa a mai waye a mai ke maji ne gwani ne a jan alfahari da ya kuma zai fara biya ne ya gwagwa goye na zanini principal kyautar elementi yawo ya ziyawo ya zo a kasar rabar da ebo na musulunci egwu famili tọ na awa ga odowo bukata ya sha'awa ma je kuna alaji a alaji na bi furu wanda zai bi furu ji hafi zai je gwa alfara ja su ala illa ala zuwa ji wama mana kat aimanu illa ya in ya ji ganin da wuji na ji na gaji mallakawa ne a gaji haki haka fa'in da zai mulmi a su da ne gwa sama yi da zawa a zarika ma zan zanga da bukata ya sha'awa ya kowa dutse ya ci kowa dutse liwatu kuma ji wani mutum bai yuran da wujun ne yana kawai da yaka wuta da zalunci gari da ya ji a kafin ebe da musulunci go famili tsana e ga da ndo ga ji ni wa wujun wuni wuni ya ba babu kudu ya bai wa sa tin da ba zakazan ejiyan zakazan riba boyo zakazan ga ji ni wa ba ba zalunci ne ti ba boya ne alim sallallahu sallam ga mani da a ila gai ya ne wa yalan muhammad ga rabi fa da na tare haram zan to ne ga jini ne ba zan ce mutu ba ba na ji na da haram ya hauce e bona musun ce go family tsane e wa go ce wudu ti o ke ni ewe wa ji wa ti wa potu bo ale de de no ni o tudu saatin min saati ini wa je wa wa ẹ̀dùn kẹ́kọ̀ọ́ bá àgọ́jẹ́ ní alúùgbé ìdí owó ẹwọ́ mú lọ ẹ̀dùn wàhálà ìmòrú ìdílé orí ìkùnkó ìkùn náà tó fẹ́ nínú ìmárù lànà méjì àná yẹn náà jíndẹ̀bẹ̀ tó fa náà fún oúnjẹ tó owó ẹwọ́ tí mo muslim ṣe protect your family ṣe ẹgbẹ́ ni muslim ṣe protect your ní wàá dánwò tẹ́jú oyé wáyé wọ́n lájọ pọ̀ ọjẹ́ alùpàdọ́ wọ́n ní galubu alẹ́ galuba wọn yìí bà mẹ́rẹ̀ galuba wọn sábà mẹ́rẹ̀ lẹ́yìn jí ti ògírẹ̀ lẹ́yìn jí ti ògírẹ̀ ní ń lo mẹ́kàntà rẹ̀ ju tẹ́rìbíà rẹ̀ ju bọ̀rọ̀bọ̀ tó e múlẹ̀ tó ẹ̀kà gbọ́dọ̀ kú áfùsẹ́kù wà ní kùn náà rẹ̀ òkú dùn àná fún ìjà ètò àkìtà ṣe é bẹ́ẹ̀ ń gbé báyìí èjì dẹ̀lẹ̀ ẹ̀ lọ. yẹ́gù tuntun ẹ̀wọ́n lókàṣọ mutunci gudu ya sa alman ebo na ma mutunci gudu e ya sa ne mutunci ya e zuru lotu إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أنا صلى يجمع يا نسي يجوتوا يكي الوجمع إذا لا صلى يجمع أما فإذا كنت صلاة ولا صلى جزء فانتكروا في الأرض يكاكي وتقولين فإذا يوفر لفقه annabi ga ma min nabiyin illa wa ra'al ghanam ajja annabi da bai la fa to sai kanan yi wa kuntu wa ni muhammad man araha ya ali maka wa kanan ya maka shi annabi zakariya annabi za a zo kana zakariya alayhi salamu na jara annabi zakariya ya kiya kafin da wajen to ta ga yau ko ta kafin ta annabi dawud alayhi salam annabi sa kuma kana haddad annabi zak annabi dawud alayhi salam yace haddad yace da yata tsaci eh, dubai in ba ndo yi ba ta baki bo e dudu lotu amma da yaji yanzu ra ga gaskiya ne kawai latuwa annabi ga e ba sai yo to kai daga alkafalo e baki bo wato je ta ga ta bara da ya bi ki so ta to ebonin musulunci e gwadu ya sanin wani lashara mu sai su ya tsari kuwa tsari katu fokta waya yaji yau mari zai ma kasa bane kala min Allah yadda ci ba ni yadda ci za ya lawa ko har da kyau za su nisab da wata dokar musulunci shi nan ebonin musulunci e gwadu ya sanin unga ya ji dukiya ɗan da ci mu lashara mu la ta kulu amwalakum bainakum bil batil wajibu ki aka anda kike girigiri ne da bada ke ko wannan da tibi wato bilan yara e bada musulunci wai godu ya sana a ga wuwa ke ne ebe da musulunci ya gwadu ya sani waye jijiyar dukiyar kuji lajin zan zanto ne ga ji dukiyar kuji na wuɗin na wai gida wani wadda dole so za shi ya ja wala dukiyar kuji ya shi mashin wala shi mota wala tuni wala wadda za mu ta muka da fata wadda fi bo, wa dukiyar kuji yo ko ma je da ta so ci fara tiyari da ɗan nan wani ba kuma ebe da musulunci wai gwadu ya sani ngala ga kai za a mota da shi za ta da yankin gidan milani ko za a da doki da ne mu zama ki yuka wala tuba na ku ka ti mun bilal da ne makuna ku bi adalci wala ya baka mun ya tuba kama wallah zan ma ka da kin su kwala yi ga ko no da ne da ka da mu aka taka da watiyan yi ta ba ta ba da dukiya da ne ga ni ba ta yadda ke da wajen abin muhammadu ba ta yi kyau da shi kotu allah kiyaye ebe na musulunci wani gwadu ya tsana musulunci wani balajin haramu da bagiya allah kiyaye ebe na musulunci ya ke gwadu ya tsana wane ga musulunci ya yi ciwo a hannun marar bai'a wa hannun marar sai ya ci wa kuma shi lajin halayi umar balajin kiyo mara balajin haramu ebo na ma musulunci wake ego dukiya sabe na musulunci ga ala da kaya ewo da kiyaya da ko wato ne bo ne ga wajen dukiya da tiji sabe nan ya sadaka ko ya sadaka ka ya sadaka wa ko wa mana bani ejiga poverty poverty alleviation poverty poverty eradication vision 2010 vision 2020 vision ba ta yi gode a ji a fi talauci ga ta wanda ya ta yi ga sai na musulunci ga da talauci ga zane da du zane so ko ji waya jira da don jiyo ku ta ku ni ba na uwa wa ne wa so ne to ne ne ta ka zane eh wa sa ya sadaka ne o ti min sa'ati annabi ya yi da muni a kan da yake sun gaba da man tawu e kwane la da ran je fada e ga kwane gona ke ji sada katun jariya annabi ga mu ya daga ja musulmi ba ja da tun ba ta ba sai guta ko sadaka ne tu ya ko ya na nga ka fara da ci ta ce ko malajin ko to shi na ya da yi ciki wajen wa ce so mun da tigani wajen kun ja zuma ya ce waya ko ki ki tufu akwai ja zuma da na wuwo ba ne mutum tumu na gadi nore ki sabila wai ne ga ige jina ba ta ba za a ci da talauta kya wáàbù ọjẹ́ ṣe kásá àlámẹ́tì yìí wọ́n ti múnà tó àmà aláwọ̀ ní ìsí náà èsì wọ́n wà síra na lẹ́tẹ̀rọ̀ sí àlọ́jì tẹ́lẹ̀ látúlẹ̀ àwọn wàásù láyù tàbí olùpáhùn wọ́n adé ní ipá tẹ̀ tó àwọn ọ̀sùn tẹ́lẹ̀ jàdí kí wọ́n ké ẹgbẹ́gbẹ́ ìdí yẹ̀wù níbi àwọn oníṣẹ́ ṣe wà yìí ní sọ́ sai su bi da fitinin kaku na fitina ga annan na eh gutsu sunan na mutunce gobe da hannun galikiyar galiya mèrì sálà mèrì ààbò mèrì ìkààbò àtàlẹ́yẹ mèrì wájúbà mèrì mọ́sálásí mèrì ìkú bá tẹ́gbọ́ jí ìbọn lè jẹ́ àdínìọ́ rẹ̀ mèrì mọ́kátẹ́ ní àdájí kààtún bá aji wà ẹ̀dẹ́ jìndì à ń lè àdínìọ́ àdínìọ́ bàmùjá àdínìọ́ àdáyá nínú

dúkìá ni mùsùlùmí èwò tọ́nà wo lókun ya wúta wútu bá tọ̀wẹ̀ tọ́ bọ̀ yìí wá lóṣù dàṣí ewu olódi tí ó wò lé èmi òtú olóṣù mọ́tò olódi kẹsàn olódi kẹsàn wú jí bẹ̀ náà fìtílẹ̀ gáàmì wà níbi tí ó ti wú tí wọ́n ìmá wú jí ní ìmá wú bọ̀. wọ́n ti gbogbo ẹ̀dá láti yàn wọ́n gẹ́gẹ́ gún níbi fìtílẹ̀ ló fitina wani ba ta destroy sai su gini fitina min ti ṣe fitina ma ya zuru biya tun to ya ce ta kashe wani ẹ̀sùn ìdánilàjọ́ pẹ̀lú ìtùpátẹ́ ìkáàkiri kó sójà pátẹ́ ìkáàkiri kó lọ́yà pátẹ́ ìkáàkiri kó ètù pátẹ́ ìkáàkiri kó làndó ẹ̀lẹ́gẹ̀dì ó tòkó ní wọ́n adìrí dá lọ́yẹ́ ẹ̀mẹ́lúwà wọ́n ti jẹ́ àán wọ́n ti dé ẹjẹ́ ẹgbọ́n ìlú ga wa da wurki wúrìkì tí jù dan da fa da fara ẹ̀wọ̀n ko ikú ti kẹ̀mọ̀ dá wúrìkì tí nà ẹgbọ́gbọ́ bá ba wọ́n kà tún àjẹ́ wà ga lokaci, da ayú ba ni ga ji ne ne ba da sun cin ga da ba ni ga cin nan in ja ku ci ne ne ba da sun cin fa ne cin ja ji da ajiyar cin ji yi ni biyu sai ki yi ilimi na jan fari da albarkai nan ce ki ake nufi shi lafiya ce ki ane da shi lafiya ne ba ba nori ce ki ne ba nori wadda da biyo shi lafiya bayan da za mu da ila ila anta har ta suka wa kun ne ka fara Wani ya sanar da bayani na mun تساعدي تساعدي تساعدي تساعدي تساعدي Sukuk amat nak mendengar, perlu bahan lagi bahan. Kalau orang sudah muslim telah dipukul lagi yang juru, eh, ah, Tuhan Allah lebih. Jangan sesuatu dengan dengan mana ada kau derang, dengan apa nak kau ìbáraẹni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdáwà lórí ọwọ́ àwọn ìbáraẹni àti àdúgbò ìdìbò àwọn aláwọ̀ kúrájú wọn nà máa dé wọn ìgbà tí wọn gáyé mana na di ọgbà lẹ́gbà mọ́lẹ́ tí wọn lè tó أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن وعداه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته alhamdulillah ìdájí a tó sí lè magúnà ìyí ẹ̀sìn gbogbo ẹgbẹ́ni bí àǹfààní ẹgbẹ́ni bí ẹ̀yíkú lẹ́yẹ gúúsù pẹ̀lú mẹ́yìn yára iná ìdájí a sọ̀kọ́ sọ̀kọ́ ìkáàkiri mẹ́lú ẹ̀rẹ̀ ìjà sí ìgbìyànjú náà káyọ̀ ń gbèdà wá ní tún dájú ẹ̀rọ tó ya òkúta dáwọ̀ lágbàá tàṣírẹ́ mọ́jọ́lì tí nínú mẹ́jọ náà ìyẹ̀bà tó da kájú ìnáyẹ̀kẹ́jì na tí rí mẹ́nà kòkó àlùwà ìyá ti gbọ́mọ́ òkú olùwà bìnrin àti wọn alhamdulillah ìtajà sùkú lè mọ́nà ju bàálì àyíkú ya energy musulunci da ya jambo yana musulunci ugbo adinisa musulunci goraisa musulunci ugbo ejasa wato kuma na musulunci ugbo musulunci sa musulunci ugbo ta izigbo sa don gani da musulunci ugbo dukiya sa wani yanzu bayanin tun daga man iyaye egbebinsu egbebinsu da fata na wani egbebinsu wata yawa biya gila lindo ibu fahimta wuna bayanin da na zuba lasu neman na alẹ́gbẹ̀gbẹ̀ ẹgbàáyán kemgbe mọ́ lọ́wọ́ bẹ̀rẹ̀ káàkiri ìrìnàjò ìsìlàmíyà náà riga da gwamnati ya musulunci na ta yi tutun sunna ina gobe musulunci to ba shi ne daura muhammadu ne na wanda ya ce sabrish madina na ta eh, yi tutun sunna gun so ce a jini da jirgire man ba to amma na da ya da bukwari musulmi nan na nawa a lagos a yake wawai na karkashin dauda na yan yiwu da su kwa na ma kabo na da su kwa e ba ya dauda ba wọ́n ṣe fi àzẹ̀rí gbóngbò ẹ́ wọ́n ṣe é fi àfẹ́rẹ́fẹ́ rí tó àfẹ́rẹ́ àjẹ́ ìgbà gbóngbò sí kò kẹ́rì ìsáàlì

àwọn ìyàtà àmọ̀gbọ́ òfújì òun òfújì òun obìnrin lójú láti lẹ́nu ṣàyẹ̀wò tá a mọ̀ jù náà dẹ̀sẹ̀ náà a tó lọ látàrí ìròmọ́jú náà ìgbéra àti ìdàjú ní wọ́n fún ìyá ọmọ ìwọ̀dà tá àtùkú náà kó ń dà tó lọ láyé ìwé ń kàn wọn náà ọ̀tẹ́lẹ̀ láti mìíràn nípa ìwádìí wato ta gaba ce zana to da an ji kwano ya gwanin na zan ce la'ahu eh, eh, eh, ne su rabu da ta nace ko kuma gwamnati ce da za a ta da jiye wai da kuka da shi kilawace shi karbo gida da jirin zurita a sokokan ga don na kamiya ko kuma ni a kan àtàyè pọ̀ ní wálé wa a wà àdéhùn ti tẹ́lẹ̀ kwa? ebo na sọ̀pọ̀ áńtẹ̀lẹ̀ láyé àwọn iná tòbó alóṣì náà wọn ọ̀fọ́ àmẹ́jì òun náà lámúlá àtọ̀pọ̀ tẹ̀lé alẹ́ ìkùn àwọn kùsẹ́kù láàárẹ̀ tó lùkù mọ́ńtẹ́lá ìdá tẹ̀lé ìjà wọ́n mú sí ìdá oṣù láyé àbẹ̀rẹ̀ ní ya àwọn kùsẹ́kù wọ́n an ìdí títà sí wọ́n yìí bí sí wọ́n wá káwọn arájọ ọwọ́ ọ̀rá ń lò ti lò lúgbọ ọmọ káwọn arájọ ẹgbẹ́nà wọ́n ti rí lò ti lá zàwáyé yìí ẹnu gọ́ọ̀mẹ́tì láti ti náà zàwáyé pé wá fún òfin tó ara àkókò gọ́ọ̀mẹ́tì lè sódà ìjọ ìgúnjẹ pòlìsì ìjọ ìgúnjẹ àmọ́ àgbẹ̀gbẹ̀ ó ní ẹ̀sọ̀kọ́ ẹ̀rin olùmọ̀ẹ́ta pọ́jù náà ń tètè dáàtì bẹ̀rẹ̀ oúnjẹ ẹ̀sọ̀ ti ẹ̀rin oúnjẹ lórí pọ̀ ẹ̀rọ àgbẹ̀rún àwọn ọmọ ẹ̀rin ìwà òfin ẹ̀rọ lábọ̀ ọmọ bẹ̀rẹ̀ lẹ́gbẹ̀rún saboda haka kuma ka gare su yau da Allah wani Allah subhanahu wa ta'ala da ya zuwa na wani gina wani waje to kin da mu da ya ga mu a tsaye da Allah mai ce babu nan ga ita to ko wace zan da shi na nan na na kiwo na kiwo fa kiwo ni kiwo ma ce ga da e kira mu da ma na faruwa ne da ba misali manzannin musulun da tsawa bayan da yau ga wurayi a ce da zaman gizo wato ya da gidan harima ibu da sai da ya gaga ke wanda ya tura kayan cikin wani ila yi zawo yana ma za zawo da ya hasada ya gudu ga asali ne fi wuta yana da zawo yana da zawo ne ke tura ne wuta zibin sai da ya dace masari bula akhlaqu da na ne mafari alkibu ne basi alhasad ne tashi alfirsu umman zo mulaki uga kibu ne ya da kanmu واستكبر وكان من الكافرين وعليه قال ya نكاية ẹtí ya láì nínú káyẹ̀sí ìgbà aláwọ̀ àlọ́ta ara tó mọ̀ kí á kò gá àlàhásẹ̀tù ṣe àlàhásẹ̀tù ásẹ̀lẹ̀dì ẹjẹ́ àlàhásẹ̀tù ya ìtúgba sáré har musu ko wuri wato Allah subhanahu wa ta'ala wuya ta ne rawu min ya aya musu kakuna yi da jini ruga ya jini wuna la'akutu nan naka ko nigoye wallahi nigoyen wazari nigoyen kila mace mutu don da in ba sassa yadda ka ji ta kusurari ma an da ji ba su ya biya ilayya da asura inni a haku da rabbul alamin ainihin cin gato ya wuwa za a yi soje gbanin ya wuwa zuwa wuri ya wuwa za asali na da zawo zan ci na wuta ta wuta ɗan lam sa wuga inni muridu an tabu a biyu ni wani ni ka fata kuna min ashabina wa zalika jazaa'u al-zalimin ni fa ne wa ko wani da zai ci ne da yau zantoro na mu da nafa wa da ke na shi nan kufu zawu wallahi wa da zawu lefi na zawu su ji أو فسادا في الأرض فكأنما خشيت الناس جميعا جماعة إلى إلى إلى إلى إلى إذا إلى إلى شيء كذا زانتون جل جلاله يقول زانتون جل جلاله يجينا ابن الرأي مصمم صراي مسلمي وشوفوا لهم الشعب بالجهاد وكذا ibn ra'ayi musulmi fa wallahi al'ummu ga sai masaraki ka ba gumanu wa wurayi musulmi ne na gara wa dora masaraki ka ba ki muti da sauki ka muti da sauki ka a ta da dowa wa mai zanen da wani ba ta da mummuna biotari gbẹ̀gbẹ̀ gbẹ̀rẹ̀ gbẹ̀gbẹ̀ gbẹ̀rẹ̀ àmẹ́sí ọkù gbẹ̀mẹ́rẹ́ ṣe wọ́nà gbẹ̀ṣùgbù àmẹ́sí lẹ́nu rẹ̀ tí ẹ kàrà tí lẹ́ṣù lẹ́ṣù wẹ́jẹ́ dídé wọ́nà ẹgbẹ́ lẹ́gbẹ̀ máa mùsùlùmí ràyíwá lẹ́yẹ ẹgbẹ́ àrínà ó sì gọ́ ràyíwá náà ìlànà ìtúkù rà إلى أن تقرى آمن إلا من تقرى إنسى على فعل سرد صالح كشية إذا فإنسى سرد محمد على فعل سرد صالح إيه، إذا فإنسى سرد wallahi tallahi da zai da zo ga ko a lokacin duniya bayan karfi mu ko larabci ko wanda ko ko na asiya misali ne misali ne gurgudu annabi za a tilo nasiha kullum na shi ba annabi zai da addini gangowa a ga ya na ji yau ga ya ko ko ba fara da

他我不我们弄点东西嘛，很自的。我从那里从头开始懂得多。那现在呢？我们这样认为吗？我说是认为我是什么？我自己就认为呀。我事无忧无虑吧，我老公不是退休了。 Ciwon ya zama yau. Ebon na manyan na mutu na tu da zagon na tsakiya ne na wajen da tuwa. Wala kowa na wasu na tuwa to na dambona. Mallan ya kun ka ya manyan ma. Alamu na wakoki manita ya da man da na man wa man lam daga nan wula ba ya su kawai na wula ba ba a tsalu ba kawai na wula ba wula ba wula ba wula ba wannan na ya fi shi ba mai duka Misalai da yawa da ta fahimta su da kuma ba su yare to wannan na ya fi shi ba mai duka. Ya fi ta wasu. ẹgbẹ̀rẹ̀ ìdòwòdà láìkí lónìí yọ́ sùn àṣílẹ̀ báwẹ̀ òun láàrín aláwọ̀ àbàtẹ́rẹ̀ ọ̀gá àkàmsà gẹ́gẹ́ ìgbìmọ̀ àbẹ́lẹ̀lá wọ́n kún ti bá ní bẹ̀rẹ̀ lọ́sọ́ òṣìṣẹ́ ìrìnàmì tí wọ́n rí ká lọ́rọ̀ wípé tí wọ́n rọ̀ tí ẹgbẹ̀ wo sì kọ́ mo dá wọn láti dáná lórí àdàtì lọ́sẹ̀ níbẹ̀ yìí sọ fẹ́ nínà so aláàmù ní ẹ̀sùn wúrá yìí yóò tá àwọn ìdèjì yóò sì túbà kéde mọ́ǹdẹ̀ lẹ́gbọ́nà mọ́ǹdẹ̀ sì ìjọba alára aláwọ̀ púrógà àlú àkáwọ̀ yàtọ̀ fúnṣọ́ àrẹ̀lọ́gà ti túbà mọ́ǹdẹ̀ wọ́n gà lẹ́yà bá nígbà àtẹ́rẹ́ta ìṣẹ́ mú wọ̀lá ìṣẹ̀lá ndị ndị ìgbà alága ń gbèsè ṣe àgbẹ̀rẹ̀ nínú àdùtúrùkù mẹ́lò màrà fẹ́ẹ̀tún fẹ́ẹ̀tún kẹ̀rẹ́ bá ń gbèsè tó mí ní ẹ̀tẹ̀rí kọ̀ọ̀rọ̀ wà láàyè èkóyà àmọ́dù ìdáná aláwàṣú nínú mẹ́rin àwàṣú darí àkáná ká àmọ́dù ìdáná láti agbá ká àníbi ká ìdáná ìgbẹ̀wọ̀ to yi rufin hankwa su na su yi to yi sotu yi su yi sanu ne yi mu ila kani da kasa demokratiya ne ya ga gado yanzu ke yanzu yi a da sabu su yau ka na gida ta yaba ga demokratiya wasu wasu ke to a na gusu a yaji ya dazu ya ile to da yawan da shi wani kanka etiyar gaya gaya ya yi lafa a duk muhammadu na sáà níbi láti ẹ bá ní ẹjọ́ lọ́dún mú ìyà nílé ní àṣà ìwọ́ta kùkìyọ̀ pẹ̀lú láìka ìwọ́ta kùkìyọ̀ pẹ̀lú láìka so ẹwọ́n tó wọ́n ti ń nìkan na àrùn tó wọ́n sì rí àṣà ẹgbẹ̀rún tí kó mọ̀ ìlúbánu ẹgbẹ̀rún tí kó mọ̀ ìlúbánu gàlá mọ́ndó rẹ̀ àtàmọ́tẹ́ yá àgbẹ̀dẹ̀ wọn mọ́ndó ń dòwú lórí kó wọ́n mọ́ ju ẹ̀ kó ẹ̀wọ̀n dájú ṣáájú sí ilé láti tàn lóun gbàgbẹ̀gbẹ̀ wọn ti dé ilé àná bàbá ṣòro الذين يستمعون القول فيتبعون هذا أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب لولا جماعة مسلمين مسلمين شيء انا جاءت مسلمين شيء صار عنه إيه؟ لكن محمد الذي تعوض عليه أعطاته كاري من دولة تلقهم جنة Bugan àgbẹ̀fà ti pìlá wọ́n yẹ láti láṣẹ̀rá àjíyàn wọ́n yẹ láti rí ìwé. Kú sẹ̀rí yẹ sú ní ìwé ìsúlé ẹ̀kọ́. Kìrá àwọn ti ṣeré sí. Orí ẹ̀ ti lè rí fún máa àbárù bí ìtajà tó rí ìwé ìfẹ́. Ẹ̀rọ adẹ́mọ́ tàkùjù kìí ọ̀wẹ́ fún wíwí. Wíwí fún ti wọ́ nípa ìgbógbó náà àwọn ọ̀rẹ́ ní ẹni ẹ láti wọ́gbọ̀ rẹ̀ nípa ìyẹ́gbọ́ rẹ̀ ẹgbẹ̀rẹ̀ mọ́ sí ẹgbẹ̀rẹ̀ tó lọ́sì ẹgbà tó lọ́wà nígbẹ́ súnmọ̀ wọn tó ń tẹ̀bí nìlá ọ̀rẹ́ ẹ́ àtẹ́fì lọ́sùnmọ̀ wọn ìjọ wọ́n á sí

alana su ƙur'anu alana su suna alaihi muhammadu amma ala fa'ari salafi tsari zantunan da ya zanni tun da ce ala fa'ari salafi ba su wura da ji e da su bayan nan wajen da ya wura da musulun cewa a yaji bukani ba su wura ebe na ɗan da fere da ƙari a ji mana kake da àtúntò àwọn àtẹ́sì náà lọ́sí àgbẹ̀mẹ́ta àwọn àrùsùpọ̀ ọ̀gá àwọn àrùsùpọ̀ nípa àrùsùpọ̀ aláwọ̀ òní káàdù máa rẹ̀ ìgbóhùn tó gbọ́nà ọmọdé ẹ̀dá gbọ́nà tọ̀wọ́n náà wọ́n ìgbóhùn tó kúrò ní bá wá láti ní wọ́n náà wọ́n àrùsùpọ̀ aláwọ̀ òní kùránì ilẹ̀ wọ̀ kùránì ti ti òkúfà yìí lóòdòdàndúrù láyẹ̀mọ̀ ohun mẹ́ ayẹ̀tẹ́jú ọláyẹ̀mọ̀ ọ̀pọ̀ káàdúrù lẹ́tẹ̀ sí adájúrù káàbùrá díẹ̀rẹ̀ ìdájúrù da ya da tafiya na mutu ya ce mai yi tu sama da kiyashi mai nan na ja ìmọ̀ ìké ìbájú òta àdúwà ìtẹ́ nílùú lè bá àdúwà lọ́sọ̀ fún láti sínú lẹ́kẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ mọ́ ìyẹn gbẹ̀rẹ̀ ló lè sí náà láàrin ẹgbẹ̀ lọ́sọ̀ fún láti sínú lẹ́kẹ̀ náà lè sọ̀kọ́ ẹ̀mọ́ wá tẹ́lẹ̀ sí ìrọ̀ wà bá wọn. lóòótọ́ káàkiri mo èyí bá ń dá nàìjíríà wọn mú àdá iye àká ní kí mo èyí bá ń dá káàkiri mi jẹ́ ìrìn orí tó lè jẹ́ gbà Gàdúrà yàtọ̀ sí ọ̀sẹ̀ àdáná rẹ̀. Káàbọ̀ wá àyàlá mẹ́ta. Káàbọ̀ wá àyàlá mẹ́ta ìrìnàrá tí àdìrò sí ti a ní ọ̀làdẹ́lú àkókò nítorún àjíúnà ẹgbẹ́ àbàtírà ìlú ìdọ̀rẹ̀ ìmọ́ tó ti wọ́n lọ́ta fara lábọ̀gá àwà ìlú wújẹ́ inú pàwà ya ẹnu ìlú tí wọ́n náà rí sí ìdẹ̀ rẹ̀ ẹnu ìdọ̀rẹ̀ lọ́nà òkú wá di ìlú ìdọ̀rẹ̀ ìjọba kó ètùtù láti ẹ̀kẹ́ ìdájọ̀ta àti ìṣe ẹ̀jọ̀ta kejì wọ́n tó ṣe ju wáyé láwọn látún òṣìṣẹ́ ọkùnrin ṣáwáyì ní ẹ̀rọ sòkó ìgbéra ní فليعبدوا رب هذا البيت جير أنه أطعمهم من جوع إيه؟ وآمنهم من خوف قلوبنا وسقوف أنا بيها هنا جيرنا سقوف كبوة يا رب يا رحمن سقوف جزان جنبا gida da baharar nuna ido shirin nuna wasu rai ya su bayan da lafiya goyayi ya rufe yara ma musulmi ne za ta hake bi da ya ba nan su ku goye su ku da ga fara da ne mai yin ba ta su da su da su ku da su da ra shi jengu me su ne ran da shi ne ga kan zariya kin ne mun da nan dan to rubi da min don to da min don to da amfani no da ne da ko da amfani

Oúnjẹ láti ní gbogbo ẹ̀rọ lórí, láti ní lọ́gbà gbogbo àlẹ́lẹ́ wọn, wọ́n láti wà láà. Èdè wá rí káyìí ti wá lálẹ́ rẹ̀. Nígbà tí ó ti wá láàrẹ̀ òun lè tún pé, ìwà ilẹ̀ ìgbùn ti káyìí rẹ̀. Wọ́n á lè kúta ìgbùn mi ta wá ìgbùn mi da shi ma annabi muhammadu kin gona sahabai sabiruna akbar tani ne ne ce ya ta da nan sawa annabi muhammadu yana da nan je da haji yana kin gona ya ta kanta da ran na ta kanta shi ne ne da haji yana ne ba ولا تعمل لها المشروع نمونا لا تروح ولا تجيب ولا لا تمام لا تجيب ما ثم يجي معاه هذا ما يجي أنا ما ما ما ها شنو أنت ما كيف ما بقول قالوا لا لا في الموضوع هذا ده شنو أنا ما يقدر يفهم صعابة دي لا لا لا صعابة هنا إذا كنت أنا كان عشان لا لا لا aláìsàn àlejò ìpàdéyìn. ènìyàn bá ṣí wọ́n ti ní ìrẹ̀lẹ̀ ìrẹ̀lẹ̀ sí wọ́n ní yára ní ọjọ́ bá àdúrà lọ́sọ̀kú rẹ̀ zaman lafiya. wọ́n ti tó ìdáná àtàwọn tó ìgbàgbọ́n lọ́sọ̀kú rẹ̀ zaman lafiya. báyìí lọ́wọ́ ìdàtọ̀ ìdàtọ̀ orí ìgbà zaman lafiya rà a sa a kare sulhu ne a matar da kula ya zama lafiya na garwa kawai a jikin nan kan mai rai ba za a su kuma su tuna ne su kuma jihadi ne su kuma jihadi ne na kan yin jihadi ta tafiya hakan mai rai ba ga su kai a yi zaman lafiya su kai a yi zaman lafiya na kan yin jihadi ta a yi a jikin nan ina da shi kabila a jikin da mai rai wani na lawa. Bayan da ya zai zai zai zai zai zai suna rikina yi so ume ka jibiya mana ma dukkan alama ba dukkan alama ta ko ya ta tafi da wata eh bai da da wata da ko jiya Quran sunna Ikiye ne ne ne ne ne bai kike da ne mai asha mai albarka har musulmanin ne guda wanda ba ya da rajula yadda Ahmed Sultan فاعلم أنه صاحب حياة وإلا رأيت رجلا يدعو للسلطان بالصلاة قال أعلم أنه صاحب السنة ومن الذين بعدها من كل شيء يقول لك من جهة من جهة يقول لك بعدها يا تشيشي وانت كنت عاجل تقول لك من جهة من السنة ثم يقول لك بعدها يا تشيشي بعدها يا تشيشي yana da su shigo wata ba ba ba ba Allah ba ba shari'a musulman har muna yayin nan na na ba da wani ne da shari'a ne ke da na sai mu sai mu shari'a tun ne wani ba na har ba a kan da tun da tun ba na da ku a da so ne ba da ya alheri yau da su ko ya da sai fara annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan ne ne ce shari'a musulman da zama ta da zuwa wata mutane ya za a yi da wana in mutu ina ba yi da kuma tuwa gona ina ba yi da su su a ce da kina ya ba yi kina ya da yi su tsara kwasu na ra'aza kin da ne ya yi ina na wuce an a ranar su lantarki ne ne ku ya ta shirin ne واحد وشيت عشرين بيان ولا يعقبها أما اللي جعلتها أنا استنطاري وجوبها يعني بالشيشين صالحة وزرع الإنسان والبناء لا أنا أقول هاي بالشيشين إذا بتوصل على تاجي لا يجوز ما لا تاجي يجوز ما لا تاجي فأنا اللي بعدها بالشيشين لنا صالح بالشيشين wọ́n lè bàbá àgbàdo àṣọ lọ́dọ̀ ìgbẹ́lẹ́ bàbá àgbàdo ètò jù wàlám àmàlùfáàríwú àwà ó máa ń kàlí ojú pátá ó ti dáná gbádùn náà nígbà ẹ̀yìn èyí tó àlá ọ̀rọ̀ pẹ̀lú yàrá àtàkó dára máa ń bá ìmọ̀ bá ìwọ̀ tó àgbà ẹni káyọ̀ ìṣòro tó kọ́kọ́ tó ti máa yàrá àkúrẹ́ ẹni. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين da kuma wata فأما من قضى وآخر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ومع النفس عن الهوى فإن الجنة iya da mahara da an kala wani zuwa ne duka suka da lai lai lai an ta asta ga suruka ya kuma yi loka da san da yadda ya na wani karin mahara a wajen mani kuma ita ga abin sarki da na sun lai jirgi a jirmanzi a kawai kalmar zuba kafin yawan mamaki a yi zabe أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، أدوك أهلا محمد وجايزان لا يذكر الله ولا يذكر الناس nke jolota ji azara njije anya kuka zuwa da ko uda tafi kofa don ne ita dalili don gurku na mai ala ebudan musamman sannan wasu kuma da ne yi tafi fadala biya ita bayyana a yanzu tafi tafi ta haifin iyaye àtijọ́ àbárúkà náà tó bá ní àyè lẹ́lẹ́lọ́ ìdílé àdára náà á ju lóòrùn wọ́n ní ó gbọ̀ngàn ìgbàanú yìí gbàgbà gbọ́dọ̀ gbọ́dọ̀ ìdí tàbí tàbí tàbí náà wọ́n ní ọmọ àkókò ní ìdílé nínú náà ájọ ìgbọ̀ká káyìn gbogbo àjúlẹ̀ àdájú ara nínú àjúlẹ̀ bá a yanzu ba wani gani da dama yana jihar suna da ma'aikun da na dama ita biyo na nisa kwayayi tun nuna kyau ne daga tabar wani dai tun da lura da kuma tun da ya guda a wannan rusa mannana iganin shugabatun yana arzikin ne zai na gaba da ganewa arzikin yana yi ya zai kuna suna? àti ìdánwò ìjọ́jọ́wò bà ní ìṣòkúrá ní mẹ́rin ìdán àmìsára tó kẹrẹ bá ń tún láàrin ìmọ̀ mọ́jọ ọ̀nà so iye dájì àṣẹ̀kó iye dájì àṣẹ̀kó iye dájì àṣẹ̀kó kángálẹ̀ iye dájì àmọ́lẹ́lẹ́rin ìdánìpa ẹ̀yìn ìṣòro láàrin ṣòkúrá dáadáa lórí ẹgbẹ̀rẹ̀ ìdájì àkú ìdákùnrin láàrin fẹ́ràn fatan mallawar ka inna ko kulla ya tura yi babu nan nan nan shi ne mana mana na to ya ba ku ba zuwa lagun dungun tuhu da hannun da hannunci ka an zo da lokaci da ke gani na na ziyara kira ya ni ta a kuruka na kasu da gaji ya ke zo da ke wajen sukulu ba a sauran da kuma a ta jani na yi kallon da ina ma ta lafiya yi ta fahimci bana ba ni da shitan ji da ma sukulu da arziki ya zala su ya bukata yi ji cikin yi da dubu ba ya zo ya ba da zan ba da kallon wata hannu أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته